لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ربنا خير خلق مدود Salamu alaikum wa rahmatullahi a yi aiki a yi aiki lafiya a yo ziyara a dawo lafiya. To ‘yan uwa musulmi na bakin duniya ga baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna maraba da ku a wannan tasha taku mai suna Africa TV 3 a kuma wannan waje wato ainihin waje mai albarka waje mai tsarki wato ainihin mina. yan uwa musulmi kamar yadda muka sani mina wani waje ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta a yi masa ibada a wajen to subhana Allah subhanahu wata'ala duk wajen da ya baiwa dama da a yi masa ibada a wajen to lalle waje ne mai falala waje ne mai albarka to a yau 'yan uwa musulmi muna tare da malama wanda za su yi mana bayani akan falalan haji da falalan wato ainihin mina muna tare da sheikh wato ainihin uthman sheath zai mana wato ainihin bayani akan falalar haji da falalan mina da abubuwan da ya kamata mahajjata su wato ainihin mayar da hankali a kai to a sheikh uthman falyatafaddal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 wato abin da za mu yi magana a kai wato kan falalar aikin haji haji dai abu ne wanda allah maɗaukin sarki ibada ce wacce allah maɗaukin sarki ya shar'anta ta ga dukkan musulmi wanda allah maɗaukin sarki ya ba shi dama allah maɗaukin sarki ya kira mu a cikin alkur'ani yana cewa wa adzin fi nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amiq Allahu akbar ka kira mutane ya kai annabi Ibrahim ka kira su su zo annabi Ibrahim ya ce kaka zan kira su Allah ya ce ka kira su kai dai ka je ka kira su inna ma isar da saƙon ni zan isar da saƙo annabi Ibrahim ya je ya kira ya ku mutane Allah yana kiran kiranku shine hikima duk mutumin da kaga Allah maɗaukin sarki ya kaddara mishi zuwa aikin haji to lalle ba shakka lalle ba shakka ya amsa kira annabi ibrahim alaihi salam ya amsa kira annabi ibrahim alaihi salam saboda haka ya uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun ribaci wa'innan kwanaki masu albarka musamman wa'innan kwanakin nan na ashiru dhulhijja allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin alƙur'ani a cikin suratul fajr bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin Allah ubangiji ya rantse da ketewar alfijir sannan kuma da wa'annan kwanaki goma to muna cikin kwanaki na goma a wannan ƙasa mai tsarki a wannan lokaci a wannan waje da kuke gani muna tsakiyar mina wannan waje da kuke gani ya uwa guri ne wanda allah maɗaukin sarki ya sanya shi ya tanadatar da shi don ibada ya kai ɗan uwa bawan allah ya kai haji ya kai alhaji saƙo ya zuwa gare ka Mu san cewa fa idan muka zo wannan waje mu tsaya tsayin daka abin da ya kawo mu shi za mu gudanar da shi na ibada kabbar ubangiji girmama allah maɗaukin sarki tun daga makka ranar takwas ga wata idan aka fita mutum zai rinka yi talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik eh amsawanka ya Allah amsawanka ya Allah baka da abokin tarayya eh innal hamda duk dai ga ta na ƙarshen talbiya ya yan uwa to saboda haka mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan waje idan muka zo lokacin nan aikin haji ya yan uwa abu ne mai girma an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhajju ashirin ma'alumat aikin haji watanni ne wanda suke sanannu faman farada fihin alhajja duk mutumin da ya kullata ya shirya yin aikin haji to fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj babu wargi babu jayayya babu husuma babu zage-zage babu fada a cikin aikin haji ka zo dan uwa bawan Allah ka zauna ka yi ma Allah kuka ka rinka neman dacewar shi kana takbiri kana tasbihi kana tahlil ga ubangiji subhanahu wa ta'ala Kunga wannan waje da muke cikin shi a tsaye a yanzu a nan mina guri ne wanda dukansu sha'air Allah gurare ne wanda Allah maɗaukin sarki ya girmama su eh mash'ari mina guri ne fili ne gashi nan kuna kallon shi ya uwa wanda suke kallon mu a ko'ina a faɗin duniya guri ne wanda daga nan za mu ɗunguma idan muka kwana ranar takwas ga wata kwashe gari kuma ranar tara sai mu ɗunguma zuwa ga arafat to mu tsaya idan mun zo wannan waje mu yi abin da ya kawo mu na daga takbiri da tahmidin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka na alkhairi ga baki ɗaya sannan kuma ya uwa musulmi kar mu mance matsayin arafat arafat da muke gani shi ma za mu gangara zuwa gare ta idan ranar tara ga wata ya yi Allahu akbar babu wata rana wacce Allah maɗauki sarki yake yanta bayinsa kamar wannan rana ta Arafat guri ne mai daraja shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan wajen nan ya yi addu'a ya roƙi Allah ya yi kuka ya yi ma mutane wa'azi to mu ribaci wa'annan lokutan nan ‘ya'yan uwa idan Allah ya kai mu wannan lokacin nan duka yanzu makka ta cika da mutane yau nawa ga wata yau uku ga watan zulhijja hudu biyar shida bakwai ranar takwas ga wata ranar takwas ga wata za a fita to saboda haka ya uwa mu shirya mu sha ɗamara e sannan kuma ga 'yan uwa mata ki yi ƙoƙari ya ke baiwar allah e ki yi ƙoƙari ki jajirce ki kasance kin zamanto mai bin umarnin allah mai bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kar ado idan kin fito aikin haji kar rinka fitinar da bayin allah kun ga a wajen aikin haji waje ne wanda aka zo don ibada saboda ina jan saboda haka ina jan hankali yan uwa mata karki ce za ki ci gaba da yin kwalliya da ado ki kasance ki kale ki yadda Allah maɗaukin sarki ya shirya ki kwalliyarki da adonki ki bari idan kin gama aikin haji kin koma ɗakin ki sai ki ci gaba da mijinki kwalliya da shauransu amma lokacin aikin haji ki jajirce wajen ibada ki jajirce wajen wato karanta alkur'ani mai girma wajen tasbihi da takbiri da salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya uwa sannan kuma akwai gurin jifa gashi ina hangen shi daga nan ku sani cewa wannan jifan nan da muke yin shi ba wai kana zuwa ka je ka jefi shaidan bane innama muna koyi da annabi ibrahim alaihi salam muna koyi da annabi ibrahim alaihi salam da ya zo wajen wannan gurare duk inda ya zo sai shaidan ya hana sai shaidan shaidan a wannan lokacin nan sai narke sai annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauki tsakuwa guda bakwai ya jefe shi duk inda ya je guraren nan guda ukun nan kar ka ɗauki cewa kamar yadda wa'ansu mutane suke yi zaka tarar da mutum ya ɗauko takalmi yana jifa ko ya ɗauko gungumawan duwatsu yana jifa ko kuma ya zo ya tofa yawo a'a duka ba haka bane ka saba umarni na allah subhanahu wa ta'ala ka saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya uwa mu yi kokari mu ga cewa mun ribaci zaman mu a wannan waje mun ribaci wato wannan ƙasa da muka shigo ta domin wannan aiki mai girma Allah ubangiji ya karbi ayyukanmu kuma mu sani ya uwa kar mu mance mai makasashen mu addu'a da musulman duniya ga baki daya mu ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ya ba ƙasashen mu zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su ji tausayin bayinsa guri ne mai daraja ƙasa ce guri ne gurare na ibada wanda Allah maɗaukin sarki yake karɓan ibadun bayinsa eh ka tsarkake niyyarka ka tsarkake zuciyarka Allah zai karɓi addu'arka to mai shugabannin addu'a Allah ubangiji ya taimake su Allah ubangiji ya ba su iko wajen tabbatar da adalci a ƙasashenmu abin da za mu ci gaba da yi kenan ya kuma hajjata ya ku bayan Allah mu yi ƙoƙari mu nisanci alƙila walƙal mu nisanci kace na ce mu nisanci zama kawai haka a ai wallahi mutum ya ƙyalƙace da dariya mutum ya tsaya yana surutan da basu da amfani mu yi ƙoƙari duka zaman da zamu mu yi mu rinƙa yin abun da zai amfane mu sannan kuma ya kai alhaji ya kai haji ya baiwar Allah aikin haji da ka zo yi shi ka san menene hukuncin da yake kanka na aikin haji akwai malamai suna nan a ko'ina wanda aka yadda da su e ko kuma malamai na kuma na bita wanda suke muku ka tambaye su e ka tambaye su menene hukuncin kaza kar ka je ka aikata abin da ba daidai ba to saboda haka mu yi kokari mu ribaci wannan zama domin mu samu taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mu yi kokari mu ga cewa duk aikin da za mu yi kar mu sake mu aiwatar da shi sai mu san menene hukuncin Allah akai menene hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam akai saboda haka ya uwa kamar yadda muke ta ƙara jin hankali mu ribaci wannan zama da za mu yi amina da arafat da musdalifa da ambaton allah da addu'a da zikirin allah eh da karanta alƙur'ani da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka azkar wanda suke na shari'a mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun tsaya muna, muna aiwatar da su a wa'innan gurare domin mu samu haji karɓaɓɓa a wajen allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu ya ce alhajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna haji wanda yake wanda aka yi shi cikin bin umarni Allah da bin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da sakamako sai aljanna to saboda haka mu kokari ya uwa musulmi wanda kuke kallon mu a fadin duniya da wanda suke cikin gida a nan da wanda suke cikin gida a nan musamman alhazai da suka shigo musan cewa mun zo ne dukanmu musulmi mun zo ga nan a cikin farin a farin kyalle guda ɗaya da mai mulki sarki kenan shugaban ƙasa ne a'a gwamna ne minista ne kowane iri ne kai mai kuɗi ne da talaka duka mun zo muna cikin farin kyalle guda ɗaya wannan me yake nuna maka zai nuna maka cewa akwai wata rana da za ta zo za mu tsaya gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai wata rana da za ta zo mu tsaya gaban Allah dukan mu tsirara haihuwar uwanmu haihuwar uwan mutum duk kowa da kowa zai tsaya a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ma kowa hisabi to saboda haka Allah ubangiji ya taimake mu Allah ubangiji ya ba mu karfin gwiwa Allah ubangiji madaukin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu ya ba mu ya ba mu dama mu aiwatar da wannan aikin hajin nan yanda annabi sallallahu alaihi sallam ya umurce mu inda yake cewa khudhu anni manasikakum ku karbi wannan aikin nan aikin hajin nan daggare ni eh yanda na umurce ku akan komi na shari'a haka ma shi ma aikin haji ku karbe shi daga wajena kan da na yi haka za ku yi to Allah ubangiji ya taimake mu ya uwa Allah ya sa mu dace kan da na faɗa ya uwa musulmi muna cikin a ƙarshen zamani a wannan lokaci da muke ciki mu tsaya da ibada mu tsaya da ambaton Allah mu tsaya da dukkan ayyuka na alkhairi kada ka yadda ya kai alhaji ka zo aikin haji idon kai zamanto ba a kan alkur'ani ba ba a kan zikirin ubangiji ba idon kai zamanto yana ta'ammuli ga wannan taro eh kaga mutanen ko'ina a duniya ga sunan sun taru a wannan waje mutanen amurka da mutanen china da mutanen india da mutanen nigeria da mutanen duniya ga baki ɗaya wa'ansu dogaye wa'ansu farare wa'ansu ƙanana wa haka za ga sunan wa'ansu baƙaƙe dukan mu ga munan mun taru mi ta haɗa mu kalmat la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kokari ƙoƙari bawan allah kalmatar tauhid in nan labbaika allahumma labbaika allah amsawarka ya allah amsawarka labbaika la sharika laka labbaika baka da abokin tarayya eh baka da abokin tarayya ya kai dan uwa ya kai baka da abokin tarayya ya kai Allah subhanahu wataala ya Allah baka da abokin tarayya to Allah ubangiji ya samu dace ubangiji Allah ya muna muwafaka Allah ubangiji ya taimake mu daga nan zan dasa wakafi dan uwana zai zo ya ci gaba Sheikh Nadir Mahmud ubangiji Allah ya karbi mu da muka zo saboda shi Allah ubangiji ya ba mu lada ya ba mu nasara ya muna muwafaka daga nan zan dasa aya sai kuma dan uwa bawa Allah Sheikh Nadir Mahmud zai zo bawan Allah salamu alaikum to yan uwa musulmi mun ji bayanan da a Sheikh Uthman Uthman Shithay Allah saka wa malam da alkhairi Ƴan uwa musulmi abin da ya rake shine mu ɗauki wa'innan wato ainihin bayanai masu dimbin fa'ida masu dimbin wato ainihin alkhairi mu aiwatar abinda a sheikh uthman yace dan uwa musulmi ba tare da bacin lokaci ba zan gayyato a ɗan ɗayan bakona wanda ake kira da a sheikh Nadir mahmud to a sheikh Nadir mahmud zai zo dan ci gaba da bayani a sheikh mahmud falitafaddal mashkuran أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها المسلمين من أيمكو بركة دا ونن لوكتي دا أبنجي تعالى يكاومو لوكتي مي البركة معنا لوكتي أيكي حجي كمرين دا منزا كمرين دا الله سبحانه وتعالى تعالى yake cewa eh kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat faman hajja faman hajja fala rafasa wala fusuqa wala jilala fil hajj alhajju ashhurun ma'lumat eh ma'ana alhajju alhajju ashhurun ma'lumat wa tuhaji wani shaharai ne wasu watanni ne sanannu saboda haka ubangiji ta'ala ya kawo mu waɗannan lokuta na aikin hajji a nan da kuke ganin mu nan a mina muke wannan ita ce mina wato ma'ana gurin da ake tahowa farkon lokacin aikin hajji shi ne ake tahowa yau tarwiya wato ranar takwas ga wata wannan guri idan kuka duba za ku gan shi za ku ga fararen abubuwa haka khiyam ne a wajen wato ma'ana khiyam jam'u khaima kaima wato abin da ake nufi da kaima shine rumfa wanda aka yi domin kare rana to waɗannan gurare an yi waɗannan abubuwa hukuma ta waffara su ta yi su domin alhazai kada su sha wahala to alhamdulillah wannan lokaci mai albarka da allah ya kawo mu kuma ya ba mu dama da mu ma za mu yi magana akan irin albarkar da ake samu a wannan guri saboda haka muna jan hankalin 'yan uwan musulmai su tsaya su saurari abin da za mu ce wanda yake na kuskure su gyara mana wato da farko za mu shiga cikin magana a gurguje wannan guri da kuke ganinsa a gurin ne ake cewa akwai jifan shaidan wato ba ranar da aka zo ake yin jifan shaidan din ba a'a sai an dawo daga arafa idan aka dawo daga arafa shine ake yin jifan shaidan kamar yadda malam ya faɗa nan mu da nake gani yanzu ina ganin wajen da ake jifan shaitan ina daidai gurin da na fuskanci wajen saboda haka wannan guri ba a yi shi don komai ba an yi shi ne domin iqamatu zikirillahi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ku sani cewa waɗannan eh, sha'ir waɗannan gurare da ubangiji ta'ala ya samar kamar irin su ka'aba kamar irin su mina kamar irin su arafa kamar irin su muzdalifa ba an yi su ne don komai ba sai ce li zikirin zikirillahi domin tsaye da ambaton ubangiji wannan shine aikin hajji kada ka ga cewa ka tafi ranar taruya ka taho mina ka dinga zaton cewa minan nan wani abu za a yi ba wani abu za a yi ba kawai ambaton allah ne za a yi za a yi ta ambatan Allah zuwa har gari ya waye kamar yadda kowanne alhaji wanda ya taho daga ƙasashen duniya duka ya sani cewa kafin ya zo an yi masa bita malaman bita sun yi masa bita sun ce maka idan ka zo mena ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi idan ka je arafa ga abin da za ka yi idan ka je musdalifa ga abin da za ka yi idan ka dawo mena wajen jifan shiɗan ga abin da za ka yi in ka koma ka'aba ga abin da za ka yi duka an gaya wa alhazai waɗannan abubuwa duka alhazai kowa ya tsaya ya haddace wannan abu yana kwakwalwarsa jira yake yi kawai allah ya kawo mu ranan ya je ya tsabbaka wato wannan ni'ima ce wacce take ubangiji ta'ala ya zaɓe ku ku alhazai ya kawo ku wannan guri saboda me ya kawo ku wannan guri saboda zaɓi ne na ubangiji ku ubangiji ta'ala ya zaɓe ku ne cikin miliyoyin mutane ya zaɓe ku ya kawo ku wannan guri to me ya kamata ku yi abin da ya kamata ku yi abu guda ɗaya ne ku yi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce khudhu anni manasikakum wato ku karbi aikin hajjin ku daga gare ni duk irin abin da kuka ga nayi to ku karbe shi kada ku zo ku yi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine ya ce ku yi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga yi wato ma'ana manzo Allah yana mana nuni da cewa duk abin da muka ga yana yi shi zami duk abin da muka ga manzo Allah yana yi shi zami kada mu yi sabanin abin da ya koya mana idan muka yi sabanin abin da ya koya mana wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa abin da ya ce mu yi shi zami shi yasa ko a ina yana nuna mana cewa ku yi yanda kuka ga ina yi to saboda haka aikin haji ku yi yadda kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi rana arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace khairu du'a du'a yawm al-arafa ya ce mafi alkhairin addu'a shine addu'an da ake yin ta ranar arafa ya ce wa khairu ma qultu wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir yace ai mafi alkhairin abin da nake fada da annabawa bayana suke fada shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir wannan shine addu'an yawm arafa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ya tabbatar da kuma cewa ana yi to wannan addu'a ba za ka takaita da ita kadai ba domin dan adam yana da hawa'ij ma'ana yana da haja bukata wanda yake so a wajen Allah bayan ka yi la'ila illallah wa la sharika lahu kana da daman da kuma za ka zo ka yi wasu addu'o'i da suka keɓanta daga gare ka wanda naka ne kana da bukata a gurin Allah ba wanda ya santa sai kai sai kai sai shi saboda haka dole ne ka gaya wa Allah bukatunka da kake da su kuma bi izinillahi ubangiji ta'ala zai karba matukar ka zo da kyakkyawan niyya saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ce innamal a'malu bin niyyati ku sani dukkan ayyuka sai da niyya wa innama likulli mri'in minhum wa innama likulli mri'in ma nawa saboda haka kowanne mutum yana da abin da yayi niyya saboda haka idan mutum ya yi niyya alkhairi lokacin da ya taho aikin haji daman yana da kyakkyawan niyyarsa cewa ya zo wannan aikin haji ne domin Allah to ubangiji ta'ala zai taimake shi zai karba aikin hajjinsa zai kuma taimake shi duk abin da ya roƙa kuma zai bashi saboda shi ne ce wai za sa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an saboda haka ubangiji ta'ala shine tabbatar da cewa idan kuka roƙe ni idan bayina suka roƙe ni to zan amsa musu ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku to kaga ya kamata dole ku roƙi ubangiji ta'ala da kyakkyawan niyya domin kun san cewa kuna da yaƙinin cewa zai karɓa saboda Allah baya yin alƙawari ya saba yayin uwa musulmai wannan guri a gurguje ina so na ƙara gaya muku domin na ga ana ɗaga min hannu na ƙara gaya muku fa'idan mina saboda haka ita mina za ku ga wani abu guda ɗaya wanda zai ba ku sha'awa sai mutumin da Allah ya kawo shi abu guda ɗaya da za ka gani mina duniya ce gaba ɗayanta za a ce maka duniya ce na farko mina za ka ga kowanne za ka ga an ce maka nan karat ne nan asiya nan oroba nan khalij nan ifriqiya gashi nan nan amurka gashi nan da yawa gurare da yawa ƙasa-ƙasa kenan nan ne so sai kuma a koma karat a ce maka nan ifriqiya wato afirka to afirka din nan da za a ce maka yanzu a ce maka nan najeriya ce misali idan ka je najeriya kana zuwa mina za ka tafi najeriya mina ta zama akwai najeriya a cikinta da ka je najeriya din nan to akwai state state kana shiga state state din nan za ka ji an ce nan bauchi ne nan kano ne nan katsina nan lagos nan gashi nan dai kaduna duka za ka tafi misali idan ka je kana neman kano kana zuwa kano to ka je da ka je kano za a ce ma nan kano kenan kana zuwa masha Allah za ga gidan kano to shi kenan ga kano nan duka kano ne to idan ka je kuma a kano din akwai local government sai kuma ka tambaya ina ne local government din kaza to za a nuna maka ka ga mina ta zama gaba ɗaya duniya ce idan ka je local government ɗinka sannan sai ka tambayi kuma mutanen ku mutanen unguwarku misali in kana neman gidanku kenan in ka nemi mutanen ku za ka ga mutanen unguwarku nan sai ka ga kaman a gida kake to ka ga ba abin da ya kai wannan farin ciki abu ne na farin ciki kuma abu ne wanda zai daɗa tabbatar maka da cewa duniya ce ta haɗu saboda me saboda kaga an komo tun daga duniya cewa nan ƙasa kaza ne nan ƙasa kaza ne duka amina sannan aka zo aka ce maka kuma nan ƙasa ka zace nan ga state state duka na ƙasar ga su a gurin sannan ga local government local government nan duka a gurin to kaga wannan abu ne wanda yake abun ban sha'awa abun ban ƙaye sai wanda ya zo ya gani to saboda haka zan takaita a nan domin ba zan iya gaya muku iya abubuwan alkhairi da suke cikin wannan gari da kuma suke cikin wannan guri ba sai dai na takaita iya abun da zan iya faɗa to ina godiya ga su wannan gidan tifi na afirka da suka ɗauki nauyin cewa mu yi magana a madadin hausawa mu yi magana a madadin hausa to alhamdulillah mun yi magana mun isar da sako ga 'yan uwanmu hausawa don allah da annabi waɗanda suke nan su yi aikin hajji don allah waɗanda ko basu zo ba mu ne musu addu'a ubangiji ta'ala allah ya kawo su allah ubangiji ta'ala ya kawo duk wanda bai zo wannan guri ba musulmi wanda yake da kyakkyawan niyya ya kawo shi ya sauke wannan faradi da yake kanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, to yan uwa musulmi min ji bayanai daga bakin sheikh mahmud allah saka masa da alkhairi kuma min ji daga bakin sheikh Uthman Shith duka Allah saka musu alkhairi yanzu dai abin da ya saura 'yan uwa musulmi mu ɗauki bayanan da malamai suka yi mu dage mu jajirce wajen ibada duk abin da ya kamata a wato ainihin tanada ma mahajjata an tanada musu kun ga da sojoji kun ga 'yan sanda jami'an tsaro asibitoci duk abin da ya kamata a tanada an tanada saboda wato ainihin hidimar bakin Allah hidiman wato ainihin wato maziyarta wannan gari mai tsarki to yan uwa musulmi kamar yadda muke gaya muku muna makka muna wato ainihin muna a cikin wa'innan kwanaki masu tsarki duk abin da ya kamata yan uwa mu yi a wannan kwanakin shine mayar da hankali ga ibada mayar da hankali ga zikiri mayar da hankali ga bautan Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha fa innaha min taqwal qulub kamata yan uwa musulmi mayar da hankalinmu mu mayar da hankalinmu ainan ga ibada ga bauta kuma mu sa a cikin zuciyarmu ikhlasi da yaqini cewa Allah zai karbi wannan bautar tamu da ikon Allah mu sa a cikin zuciyarmu cewa Allah zai karba kada kawai ya zama ya zama na cewa tunaninmu so na taɓa zawa aikin haji ko so na samu aikin haji a'a ya zamana wato ainihin tunaninmu shine Allah karbi ayyukanmu ya zamana cewa tunaninmu kadai Allah ya karba ayyukanmu saboda ai dama sharuɗa guda biyu ne na karba aikin aikin aikin bani adam shine al-ikhlas wal mutaba'a ikhlasi da bibiyan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khudhu anni manasikakum kada mutum ya aiwatar da wani abu cikin ayyukan haji ba tare da yana yaƙinin da abin da zai yi ba duk abin da za ka yi na aikin haji ka tabbatar cewa kana da masaniya a kai ya kai alhaji duk abin da za ka yi ka tabbatar cewa ɗari bisa ɗari kana da masaniya akan abin da za ka yi kuma alhamdulillah hukumar saudi arabia da hukumomin na can gida sun wato ainihin samar mana da malamai malamai suna nan duk abin da ya kamata ka je ka yi cewa ka je ka ba da fatuwarka za a gaya maka duk abin da kake so za a gaya maka komai da komai kake nema akwai shi kawai duk abin da ake wato ainihin nema ga mahajjata su yi shine bautar Allah ka mayar da hankali ya kai bawan Allah ga bautan Allah Allah ya maka falala Allah ya maka karamci ya sa ka amsa kiransa ka zo wannan waje miliyoyin mutane ba samu wannan damar ba kai Allah ya zaɓe ka kai Allah ya zaɓe ka ka zo wannan waje ka zo ka wato ainihin ka yi bautan Allah wannan waje to ka mayar da hankali ka mayar da hankali ka mayar da hankali kai kuma wanda baka zo ba ka dage wanda baka zo ba ka dage kuma ka ci gaba da addu'a Allah baka ikon zawa wannan waje to duka duka yan uwa musulmi ina gani a nan zan kawo ƙarshen wannan shiri namu sai ku kasance tare da mu a wani shiri na gaba adam

jata ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata bismillah ubangijin mu arifin aikin mu da zantuka mamallaki mai sarrafa zamani cikin yini da wata satuttuka mamallaki labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك